وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna safiya ta da biyar ga watan juma'a da ula bayan gina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina da a hudu da muke da littafin alawar furat na imam bukhari rahimahullahu ta'ala satin da wuce mun tsaya kan hadisi na 69 za ka yi ran sace kan hadisi na 70 imam bukhari ke cewa babu man wasala rahimahu fil jahiliyyati summa aslama قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنس بها في الجاهلية من صلة وأتاقة وصداقة فهل لي فيها أجر قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير imam bukhari yake cewa babun wannan babi ne wanda ya magana man wasala rahimahu fil jahiliyyati summa assalama mutum da ya sa da zumuntar a lokacin da yake halin jahiliya bai musulunta ba kenan sannan kuma ya musulunta ya karu musulunci yana da wancan lada ko da shi imam bukhari yake cewa an karbo hadisi daga samun manzan allah hakim ibn hizam yake cewa ya tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam a ra'aita umuran kuntu a ta hannasu biha fil jahiliya ya manzon allah sallallahu alaihi wasallam shin ka ga wani al'amura wanda ne kasance ina neman kusanci da su a wajen allah subhanahu wata'ala a lokacin jahiliya min silati na sada zumunta wa ataqatin da kuma yan tabayi da nake yi wa sadaqatin da kuma sadaka da na kasance ina bayarwa fa halli fiha ajrun shin ina da lada bayan na musulunta na wannan aiki da nayi na sada zumunta da kuma yan tabayi da nake da kuma sadaka da nake bayarwa qala hakim sai hakim yake fara urwatu ibnu zubayr yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsiyara amincin Allah tabbata a gare shi yace aslamta ala ma salafa min khairi kai hadin ka kai hakim ibnu hizam ka musulunta akan abun da ka gabatar na alkhairi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mai bayan ya musulunta Allah zai bashi wannan lada babi na gaba saboda mun Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-islamu yajibu ma qablu musulunci yana goge abin da yake kafin shi babi na gaba qala imam bukhari rahimahullah ta'ala babun silatu da babun silatu dhi rahmin mushrik wal hadiya قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رأى عمر حلة سيرا فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللحفوظ إذا أتوك فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أهدي ثم أهدي النبي ثم أهدي ثم أهدي النبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأحدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لن أهديها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيئها أو لتقصوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك imam bukhari ke cewa babun wannan babi ne wanda ya magana silatu zai rahimil mushrik mutum ya za da zumuntan mutumin da ya kasance ma'abuta zumunci ne amma mushriki bai musulunta ba wal hadiyya sannan kuma ya kasance mai kyauta imam bukhari ce qala haddathana muhammad ibn salam qala akhbarana abdata an عبيد an nafi an ibn umar. yake cewa hadisi daga samun manzon Allah Abdullah ibn Umar yake cewa ra'a Umaru hullatun siyara lallai Umar dan Khattab ya ga wani kaya wanda ake siyarwa wani nau'i ne na alhariri ya ga wani kaya da ake siyarwa nau'i na alharir faƙala sai yake cewa ya rasulallah ya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam lau ishtaraita hadi ina ma ce ka siya wannan kaya manzon Allah falabistaha yawmal juma'ati sai ka ringa saka ta ranar juma'a walil wufudi idza atau sannan kuma ka ringa saka idin baki sun zo wajenka fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya umar innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu ya kai umar ce baka san irin wannan kaya na alhariri ba wanda ba su da rabo ne suke saka wannan kaya ثم أهدي النبي صلى الله عليه وسلم منها هولالون sannan wata rana ta aka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta da irin wannan kaya fa ahda ila umar mina hullatan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau kaya daya ya dau wata ya dau wasu kaya daga ciki sai ba umar abinda suke cewa hulla shine kaya da ya kasance duk nau'in su daya kaya ne wanda ya kasance nau'in shi guda shi suke cewa hulla faja umar ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai umar ya garzayo ya zo wajen annabi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake cewa manzon Allah ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba asta ilayya hadhihi ka aiko mun da wannan kaya wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta sannan kuma ni na ji kafar abu da kafar akan wannan kaya ka ce innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu mutum da yake saka irin wannan kaya to mutum da yake saka wannan kaya shi da mutum da ya kasance bai da rabu amma saboda mai raka mun kyauta wannan kaya qala sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in inni lam uhdiya laka talbisa ya umar ai wannan kaya ban maka kyauta da suwa dan ka saka su innama ahdaituha ilayka litabi'aha faqad na baka kyautanta ne dan ya kasance ka sai da ita au litaksuwa ko kuma kasance ka je ka ba wani wannan kaya ya saka su fa ahda umaru li akhi lahu min ummi mushrikun sai manzon sai umar dan khattab yayi kyauta da wannan kaya wanda manzon Allah ya bashi ko wani dan uwan shi ta wajen mahaifiyar shi wanda yake mushriki ne wani dan uwa na shi malamai suka ce sunan shi Usman ibn Hakim Usman ibn Hakim da haka wannan hadisin ya gabata a hadisi na go a babi na goma sha uku kenan can ba ga kamar ka ta irin wannan hadisi a wajen imam bukhari ke kawa babi ne wanda yake magana mutum da ya sa zumuntan baban shi wanda ya kasance mashirki قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا إتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير ابن جبير ابن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة رحم أوضاء ذلك أن انتهاكه إمام بخاري كتوى أن كربو حديثي daga samu imam bukhari ke an karbo hadisi daga محمد ابن جبير ابن مطعم يكي تعالى قوانش جبير مطعم أن جبير مطعم أخبره أنه سمع أمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جبير ابن مطعم يكي تعالى لأجي سام مدن الله صلى الله عليه وسلم أمة الخطاب ينا تيوا أكم من بري تعلموا أن سابكم يا كوباين الله lalle ku san dangantakan ku je ku karanta dangantakan ku san wani ne kuje da dangantaka da shi sun masiru arhamakum sannan kuma ku da zumuntanku wallahi umar ke rantsewa tsewar Allah wula ya yakuna baina rajuli wa baina akhihi shay'un ta yi kasance akwai wani abu tsakanin mutum da dan uwan shi na sabani ko kuma na kusuma umar ke faɗa musu walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatarayn amma da ya san abin da yake tsakanin shi da wannan bawan Allah na zumunta la'auza a rika min an haƙi, da wani abu ya hana shi ya ci mutuncin shi kaga umar a nan a kan mimbari yake faɗa musu su je su karanci mai dangantakar su duk wani mutum da ke dangantaka da shi ka san wannan abu saboda kai zance wata rana ka ce kana da dangantaka da mutum wani abu sai iya haɗa ku sai ka ce ka ce mutunci baka sani ba ka ce mutunci baka sani ba kaga wani haƙƙi ne akan mahaifa kenan haƙƙi ne akan mahaifa suna 'ya'yansu dangantakansu wane kaga matsayin shi a wajena wane kaga matsayin shi a wajena ki fara mai wance kaga matsayin ta a wajena kaga wance kowa ne yan uwana ne yayuna ne da su da mahaifina kaza ne sai kan ce yara sun san dangantakansu da mutane zaka da umar ke faɗa musu ku karanti dangantakar ku sana ko ku sada zumunta yake cewa da Allah yana kasancewa tsakanin mutum da dan uwan shi akwai wani abu amma da ya san abin da yake tsakanin su na sara zumunta na zumunta da wani abu ya hana shi ya ci mai mutunci Allah muke roƙo ya ratar da mu <coughs> da haka wani yana nuna maka lalle sara zumunta tana hada zukatan mutane kenan sara zumunta tana hada zukatan mutane mutane قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرني إسحاق ابن سعيد ابن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بؤد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها wa alayhi bi qati'atin in kana qata'aha imam bukhari ke cewa an karbo hadisi daga samun manzon Allah al ummati wa tarjuman al-quran ibn abbas yake cewa ihfazu sabakum ku kiyaye dangantakanku na tasilu arhamakum da ku sare zumuntanku inda kun kiyaye dangantakanku fa inna la bu'da bir rahim ibn abbas yake cewa wallahi babu nisa da zumunta idza quribat in an kusanto da ita ma'ana in an sare ita kenan wa in kanat ba'idatu ko da wannan zumuntar ko ta kasance tana da nesa watakila baka da alaka da shi ta ta bangaren dangantaka sannan ibnu abbas ya karce musu wala qurba biya sannan ko babu kusanci da zumunta idza bu'idat in an nisantar da ita wa in kanat qaribatun ko da wannan zumunta ta kasance a kusa take wa kullu rahimin atiyatun yawmal qiyama sannan ku sani ko bayan Allah lalle ko ta zumunta za ta zo tashin alkiyama amama sahibiha a gaban ma'abocinta tashhadu lahu bisilatin tana min shaida akan ya da zumunta in kana wasalaha in ya da ita wa alayhi bi qati'atin sannan kuma tashin alkiyama za ta zo wa alai bi qati'ati ta tazma ta sharqiya tana shaida mai akan ya yanke ta in kana qata'aha in ya yanke ta kaga wannan hadisi yana nuna maka matsayin tsara zumunta kaga wannan magana ce ta ibnu abbas amma sai daga cikin hadisan akwai hadisi marfu'i daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke karfafa ta da haka wannan hadisi karkashin hadisin nan mun karanta a tambaya hadisi ne marfu'i lokacin da Allah subhanahu wataala ya tare sada zumunta yake ce mata ama tuhibbina an aslu an asila man wasalaki wa aqta man qataki a kin sada zumunta ba ka so na sa ya kasance na sada mutumin da ya kasance ya sada ke sannan kuma ya kasance na yanke mutumin da ya kasance ya yanke ki sannan mun sa a tambaya baya sada zumunta tana cikin abin da suke karawa mutum menene shekaru yamhullahu ma yasha wa yusbit wa inda wa ummul kitab Allah ke cewa shi yake goge abin da yake so sannan kuma shi yake tabbatar da abin da yake so asalin ummul kitab yana wajen Allah ne subhanahu wataala da haka wasu malamai suka ce ana rage wasu malamai suka ce albarka ne malaman da suka ce ana ƙara wanda ce magana tafi inganci suke cewa abin da ake ƙara shine abin da yake wajen mala'ika dama Allah subhanahu wataala ya rubuta a wajen mala'iku wannan bawan Allah iya sa da mutane shekaru kaza ne an kuma misalar zumunta tafi tare shekaru kaza ne amma abin da yake wajen Allah subhanahu wataala la yataghayyar wala ya tabaddal ba a canja shi Allah mu kirkura ta da mu da haka wannan sai Imam Bukhari su ya kulle mun wannan babi da su ya kulle mun wannan babi da su me yasa kulle mun da su saboda a ƙarshe yake faɗa maka ya faɗa maka ya ce me da yasa ka sa zumunta shine ya kasance ka san dangantakarka da mutum an ka san dangantakarka da mutum za ka san yadda ka je ka sa zumunta da shi Allah mu kirkura ta da mu da haka wanda wannan hadisai babin sada zumunta ya kare a cikin wannan littafi قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يقول المولى إني من فلان قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن أبو داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت قلت من تميم من تيم من تيم تميم قال من أنفسهم أو من مواليهم قال من مواليهم قال فهلا قلت من مواليهم إذا إمام البخاري يكي تيوى باب وانا بابيني هل يقال المولى هل يقول المولى إني من فلان إذا أتى تنبيبا وانا أكا أنت wani ya tambaye shi kai daga ina kake da ka ce ni daga wajen suwa ne da haka imam bukhari dai fara maka abin da ya dace mutum ya faɗi asali idan ka duba alwalittaka ta yanci ta suka shi uku kamar da malamai suka suka suka kasata akwai walittaka wata ta kasance ta yanci ce akwai walittaka wata ta kasance ta kawance ce ya kasance kabila da wata kabila kasance su yi kawance a kan lallai ta mu kare junanmu daga dukkan wani wanda zai kare farmaki aka wani abu ya same ku na bala'i da mu kare ku sannan kuma akwai walittaka ta musulunci ta musulunci da haka anan yana nufin walittaka ta mene ta yanci kenan da haka imam bukhari yake cewa an karbo hadisi daga abdurrahman ibn habib yake cewa qala li abdullahi ibn umar yake ce abdullahi dan umar ya ce mai mimman anta kai daga ina kake abdurrahman ibn habib to sai nake ce mai min mi tamim aini ina cikin kabilar tamim ne qala min anfusihim aw min walihim kai kana cikin asalin su ne asalin kabila ko kuma kai kana cikin bayin su ne to sai nake ce min walihim ai yana cikin ina cikin bayin su ne qala fa halla qulta min walihim idan to me sai alaka kai ka cikin bayan sama ne da ka mun kai ka ce kai min taimi tamim da haka anan ibnu umar yana kantar da shi ladabi bai kamata ya ce shi yana cikin sama ne ai shi yana cikin yana cikin menene yana cikin mawalihim ne yana cikin bayin su ne sannan kuma walittaka wannan walici na yanci yana cikin abin da yake sa gado yana cikin abin da aka malamai suka ambata akan walittaka ta yanci a ta yanci tana sa mutum ya yi gado in ya kasance ya mutu babu wanda su gaje shi Allah muka kula ta da mu ga kaga dai anan Ibn Umar yana katar da shi ladabi ladabi kuma da wani littafin da muke magana akan ladabi babu ma'ulal القوم من أنفسهم حدثنا Umar, khalid بن Khalid, قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال قال عبد الله ne ko yana ko قال عبد الله ko ina karo ta kai عبد الله نعم قال أخبرني إسماعيل ابن عبيد الله عن أبي عن أبي أبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه جمعت لك جمعت لك قومي فسمع ذلك جمع جمع جمعت لك قومي فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش في قريش الوحي فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم قالوا نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال ويعرض عنكم ثم نادى فقال يا أيها الناس ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش أيها الناس إن قريشا أهل أمانة من بغى بهم قال زهير أظنه قال الأواسرة كبه الله لمن خيريه يقول ذلك ثلاث مرات إمام البخاري كتوى باب مولى القوم من أنفسهم وأن بابني وأن ذي مغانا أكن للي bawan mutane yana cikinsu bawan mutane ana irga shi mutum ne daga cikinsu <coughs> imar bukari yake cewa an karba hadisi daga rafi ta ibn rafi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala umar bin khattab lalle manzon Allah ya ce wa umar dan khattab Allah ya tarshi Jama'a talaka qaumi fa sami'a dhalika al-ansar لا na ijma ana ذاك ma قومك ka qaumaka wannan shi dai buke nan ijma li qaumaka wannan jama'atu laka qaumi wannan kuskure ne qaumaka wannan shi dai fi zama ingantacce kenan qaumaka ko mm. mun mutananka ka tara mun mene ka tara mun mutanenka fa jama'u haka yake an shi ba ijma' li qaumaka ka tara mun mutanenka fa jama'u da ka sai umar yazo ya tara su lamma hadaru baban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka iso kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayhi umar sai umar shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake cewa qad jama'tu laka qaumi ya manzon Allah na tara maka mutanena wa a zalika ansaru sai mutanen garin suka ji wannan magana ta manzon Allah akan aje a tara mai qurayshawa fa qalu sai suka cewa qad nazala fi quraish al lalle wahyi ya sauka kan qurayshawa fa ja'a al-mustami' wan nazu daka sai wanda yake zai zo ya ji mi da faɗi zama mai kallo ya zo wannan waje cikin mutanen garin madina ma yuqalu yana so ya ji mi da cewa mutanen garin madina fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace fa kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fito fa qama bayna azhuri sai manzon Allah ya tsaya a gaban su fa qala sai yake ce musu hal fikum min ghairikum akwai wani mutum wanda yake ba cikin ku ba akwai wanda ba ba kore ba cikin ku qalu na'am sai suka ce eh ya manzon Allah fina halifuna a cikin mu akwai wanda suke mun yi kawance ne da su cikin wasu kabilu wasu kabilu wabul ukhtina sannan kuma a cikin mu akwai ƴaƴan uwanmu mata wa malina sannan a cikin mu akwai bayin mu wanda muka yanta su qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ke faɗa musu halifuna minna wanda muka muka muka wanda muke kawance da su sun wuce kabilu suna cikin mu ne wabul ukhtina minna sannan kuma dan dan ƴar uwanmu mace shi ma yana cikin mu ne wa mawalina minna sannan kuma bayin mu yanta to suna cikin mu ne wa antum tasbuuna lalle ko kuna jawo da na faɗa muku inna auliya minkum almuttaquna lalle majmanta na a cikin ku sunan suka tsoron Allah subhanahu wataala fa in kuntum ulaika fa zaka ku in ku zance cikin haka ya shawa? to lalle kuna cikin majmanta na an ka kasance ba ka to lalle sai kasance ku jira kidan sai wannan Allah ya ce wa illa ko ba haka ba fa unzuru to ku da ku a la ya'ti la ya'ti an-nasu bil a'mali wal qiyamah kar mutane su zo da ayyuka na gara tashin qiyamah wata suna bil askal ko kuma quraysha ku zo da yawan zunubai fa an ku sai ka a juya baya daga gare ku bala akula kuwa sun mana da sannan manzo Allah ya kira fa kala sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane <coughs> <coughs> wa rafa yadai ya dawo ma ala ru'us quraish manzo Allah ya daga hannun shi yana saka shi akan qurayshawa ayyuhan nas ya ke manzo Allah ya ce ya ku mutane inna qurashan ahlu amana lalle ƙurashawa ma'abota amana ne ma'abota amana ne man baga bihim duk mutum da ya zalunce su ko ko duk mutumin da ya nufe su qala zuhair zuhair yake cewa azunnu qala ina da tamu zalla ya ne man baga bihim al-awasil duk mutumin da ya yi buwarcin a ce wata wasiba ta samu ƙurasha ko kuma su kasance sun fara abu sai tun tsibe kafa wallahu min khairi Allah subhanahu wa ta'ala zai saka shi a cikin wuta akan zozunan harsunan akan zozan akan hancin shi akan zozan akan hancin shi jimin zan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wani hadisi yana faɗa maka abin da zan fahimta cikin wani hadisi shine mutum da ya kasance kun yanta shi bawa ne da kuma mutum da ya kasance kun yi kawance da shi wajen da ku ba juna kariya da kuma yaron ɗan uwarka mace duka wannan ana irga su cikin mutane ne sannan kuma ƙarshe maza Allah ke faɗa maka lallai dangantakan mutum ba ta amfana shi kenan shawa suna cikin ƙabilan maza Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ba ƙurashe ne da aka yi kira su yake cewa to lallai in ya kasance kuka ba Allah to kuna cikin ta. an kuma ku ba Allah ba to lallai wanda suke majimatana suna suka duran Allah subhanahu wataala sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fara musu abin da ke amfana mutum a can kiyama shine aiki na gari da haka manzon Allah ya ja su ya kara musu ya kara ja musu kunne yake ce musu kar mutane zo da aiki na tashi ku ko ku zo da gingima gingimin zulmai sannan kuma manzon Allah yake fara mana a ƙarshe ke cewa lalle ƙurashawa ma abota amana ne lalle ƙurashawa ma abota amana ne da haka da mutum da ya kasance ya rubuta su da wani sharri to Allah sa zai saka shi a cikin wuta akan zozinan hancin shi kaga wannan yana nuna maka fararen ƙurashawa da kuma lallai mutum ya wasu kariya kar mutum ya kasance a shigo ta wajen shi kan a cutar da su ta wani cewa ƙurashawa da su akwai ƙurashawa har yanzu akwai sauran su ko ba akwai su akwai su da haka iya kasance mutum ya kawo dangantaka ya wannan ba ƙurashe ne kala sai ku karba akwai kance ya kawo tarihi yana nuna ƙarya yake sai ce ku je bude Allah mu ko ya ta da mutane da wata wani kuma ne mara kwallon su da mulada abin da muka na mara ma Allah su tala ya fi rasu ma na karfi ashar la ila anta wasu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh